Haka take Sido Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaru da farko ga muhimman kanan nasu. kusan mahajjata 350 na Nijar suka tashi zuwa kasa mai tsarki ta Saudi Arabia a sun bar Yamai a yau da safe a cikin jirgin da ya tashi da farko. tsadar rayuwa a tsakiyar wani taron manema labarai a ranar jiya na kungiyar m sunday reshen zandar akwai mu da karin bayani a dusu hukumar birnin sun na faɗika tashin tsabtace birnin kafin zuwan damuna gadan-gadan shine rahoton mu na musamman To madala yanzu ga labar naku ɗaya na bin ɗaya. Benin ta ɗauki matakin hana zirga-zirga jiragen ruwa daga ƙasar Nijar wani sabon mataki da zai fara aiki daga ranar yau 22 ga watan Mayan shekara ta 2024 a cewar wani shafin intanet na Sofa FM wani rediyon ƙasar Benin. hanya guda da hukumomin benin suka amince da ita a hukumance tare da nijar ita ce ta ƙasa ta gada da ke hada bangarorin biyu a malamville a cewar majiyar yanzu kaya da mutane ba su da izinin zuwa benin ta kogin isa daga ma bangarorin biyu Akalla sojojin Nijar bakwai aka kashe cikin wani harin wasu mutane dauke da makamai da ba a tantance su ba a ranar Litinin 20 ga watan mayan shekara ta 2024 a Boni, jihar Torodi yankin tilabiri a ciyar ministan tsaro a ranar jiya a cikin wata sanarwa da jarida Akti Nijar ta rawaito. Haka kuma sojoji biyu suka je rauni tare da farar hula guda. Gwamnan mahara an kashe su a yin wannan hari da ƙungiyar Jinin da ke alaka da alkai alkaida ta ɗauki alhaki a cewar majiyar. A yau jirgin farko dauke da mahajjata Nijar 342 ya tashi daga birnin Yamai zuwa ƙasa mai tsarki a cikin ajiyar da hukumar shirya hajji da umara kohu jigilar mahajjatan zuwa Makka za ta gudana daga ranar 22 zuwa 30 ga watan mayan shekara ta 2024 domin kauce duk wasu matsaloli irin na shekarun da suka gabata. Hukumar kohu ta ba da kwantaragi kwashe mahajjatan daga kamfanin Niger Airlines a wannan shekara Saudi Arabia ta sake maidawa Niger adadinta na shekara ta 2024 ma'ana mahajjata 15,891. Firaminista Ali Muhammad lamini Zain ya karbi a ranar Litinin da rahotannin kwamitoci game da nazari kan tasirin da takunkumin kungiyar yawo da na Imuwa suka janyo wa bangaren masu zaman kansu a Nijar da kuma matakan kawo sauki ga Nijar ta ɗauka bayan ficewarta daga kungiyar yawo Matsaloli da dama ne da ke da nasaba musamman ma da tsaro da mahallin dokoki da haraji da tsarin zuba jari na daga cikin batutuwan da aka tabo a cewar kamfanin dillancin labarai na anp Ƙungiyar M. Swasandu Reshen Zandar ta bayyana ra'ayinta game da tsadar kayayyakin masarufi da kuma farashin man fetur, wannan kuma a wani taron manema labarai. Mu saurari Ilyasu Rufa, shugaban ƙungiyar M. Swasandu Reshen Zandar a cikin rahoton Aliketa. A yau mun yi la'akari kayan masarufi sun yi matukar tsada abinda ake sayarwa a baya jika goma sha biyu yanzu ya kai jika shinkafa goma sha takwas wannan bai kamata ba idan ana sayar da buhun shinkafa ƙasa da shika goma a burkina faso sannan gwamnati ce take tabbatar da tsaron kawo kayan har inda za a kai su ina ganin babu dalilin da zai sanya a sayar da buhun shinkafa a shika goma sha bakwai da rabi sannan ƙasar mu tana haƙo da man fetur a soraz lita ɗaya ana sayar da shi ne dala arba'in da 'yan tamomi bai kai dala sittin ba su ne dai 'yan kasuwar suke tafiya su ɗauko man fetur ɗin su zo su sayar wa jama'a al'umma suna buƙatar sauƙi ina ganin gwamnati ya kamata ta duba farashin litar man fetur a sauko da shi da Ana cikin lokacin girbin kankana a Cirozeri na yankin Agadas inda manoma suke fuskantar matsalolin sayar da wannan eh, kankana tasu. Musaurare Muhammad eh, Algafiya ta eh, shugaban manoman Cirozeri kan wannan matsala a cikin rahoton Ahmed Filan. Pastek bara tana yi amma ba ta girma yadda muke so kuma ba ta dadin da muke so faran nan. Kaman a Hausa ake wannan faraka kankana. Kini wagga mai zane ta kyau. Ta kyau ta girma ta zaki kwarai kwa. Ba a same ta cikin lokacin da ake son ta kwarai cikin lokacin azumi ake son kankana kwarai amma yanzu an samo kankana cikin wanga lokaci ga ta barkatai ta sai dai a saida ta da faduwa ta yadda yanayi ta zo babu wata hanyar da zaka bi illa ka saida kai da kasuwa ka saida ta yadda kasuwa ta kawo muna samun wani lokaci eh, yayyame su suna zawa wani lokaci lokaci suna doka kadan kadan muna kira ga gwamnati da kanshi da kungiyoyi wanda suke masu hannu da shuni ya zamanto kankanan nan mu samu inda shike kullum an mu fado ta ya zamanto ga inda zamu kai ta garanti ne ne mu da ta samu ko an ce izin kinta za a bude ma sai a bude shi a sarrafa ta yadda ake sarrafa abubuwa da yawa Kasuwancin kifi na kasancewa wata sana'a da ke samun tagomashi a ƙasar Nijar yawancin kifi yana shigowa daga kasashen makwabta da kuma sauran yankunan ƙasa sai dai kuma masu shigo da kifin suna cin karo da matsaloli na adana ɗanyen kifin a ciyar noma alzuma mamba na ƙungiyar masu sai da kifi ta kasa a cikin rahoton Omar Hamma. lalle yanzu matsalar da ta hidamu mu dai yanzu cikin dai harka kihi dai galas mun damuwa da shi da komi yanzu tun da kihi ko an ɗauko shi in babu galas bai tawa bai dai ƙara kuɗi ba fire shi shina nan wa da shike shi amma ga mu da matsalar galas saboda mi saboda galas yanzu sai kaga an sai su mun dan galas guda dala ashirin kuma ruwa ne duk wani dan shi shike dan galas dan eh, gudajin galas cikin leda ruwa sun yawa sai a zaka a sai su mun shi dala ashirin kenan ka gani wannan shi na ci muna tuwa ƙwarya abinda a kira gare mu ga gwamnati ya kamata a yi muna shambur da furot saboda in mun samu kihi in babu galas sosai da sosai muna kan shi can mu mu aje saboda in ya riga ya kwanjile ko an yi kufir bai zahi lalace Babban ma'aikatar Majalisar Ɗinkin Duniya kan 'yancin ɗan Adam ta shirya a ranar jiya a Doso da wani taron ƙarama juna sani zuwa ga ƙungiyar fararen hula kan kare 'yancin baƙin haure Madan Sani Aisatu, mamban ƙungiyar Remid Dash kawancen kungiyoyin ong da kungiyoyin da ke aiki kan 'yancin bakin haure da 'yancin dan adam a nijar a cewar wannan haduwa tana da muhimmanci a cikin rahoton ausi abdurrahman Tun lokacin da aka gabatar da rahoto na farko na ƙasar Nijar a shekara ta 2016. A shekarar 2021 mun so mu gabatar da rahoton ƙungiyoyin fararen hula, amma haka bai yiwu ba saboda bullowar cutar corona. Haka ma a shekarar 2022 haka bai samu ba. Sannan tare da wannan al'amuran na juyin mulki komai an dakatar da shi. Mun sake kama aiki domin gyaran wasu matsaloli a game da rahoton. A cikin koke-koken da aka gabatarwa ƙasar Nijar, mun duba mun gani yadda gwamnatin Nijar take girmama haƙoƙin ma'aikata da haƙƙin bakin haure. domin mu ma mu kawo tamu gudunmuwar wannan shine zai zama na farko saboda tun lokacin da aka wa yarjejeniyar gyaran fuska ƙungiyoyin fararen hula ba su samu sun gabatar da rahoton A Nijar zazzabin cizon sauro na zama ɗaya daga cikin cututtuka da suka fi janyo mutuwa mutane duk da ƙoƙarin da gwamnati da abokan hulɗarsa suke yi. Domin rigakafin wannan cuta da ke shafar yara a hukumin kyon lafiya na za su shirya wani kamfan raba gidan sange mai magani kyauta. Ƙarin hasken su mana haruna shugaban likitar dogon dutse a cikin rahoton Karimin Hasumi Guruza. Tuni muna cikin tsarin shirye-shiryen rigakafi a kan wannan cutar domin rarraba gidajen sauro kyauta da zai daɗe ana aiki da shi ko wani iyali zai amfana da wannan gidan sauron domin kariya daga zazzabin cizon sauro. Bayan rarraba gidajen sauro akwai ba da maganin cizon sauro ga yara 'yan watanni uku zuwa watanni hamsin da tara a lokacin da aka fi samun zazzabin cizon sauro a watan jiye ut septemba A cikin waɗansu asibitoci zai kai har watanni biyar. Waɗannan magungunan za su bai wa yara kariya daga zazzabin cizon sauro. Ko da yaro ya yi zazzabin ba zai yi zazzabi mai matuƙar ƙamari ba. A yankin Difa tsuntsaye na kawo matsala ga manoman shinkafa lamarin da ke kawo damuwa ganin cewa waɗannan tsuntsaye suna lalata shinkafa a lokacin da take girma kuma dubara guda ce da manoman suke amfani da ita ta ce tayin gadi ko kora. Abdu Umar wani manoman shinkafa a Difa ya bayyana damuwarsa a cikin rahoton Abdullahi Maina. A wannan tsuntsayen sun zamo kalubale ga dukkanin manoma waɗanda suke wannan alƙairan tamu ta difa hakan ya sanya tun daga sallan asuba wani in ya yayi sallansa a masallaci ma ba zai samu damar koma gida ba zai je gona don ya samu ya kare abincin da yayi game da tsuntsaye harin da suke kawo akwai mutane da dama da suke kwana nan yaryan mu wajen kare abincin da aka yi yara da manya suna kwana sosai gashi mutum ya zo ya yi aikinsa kar ya zamanto kuma aikin ya zo ya lalace a cikin kankanin lokaci shi yasa kowa ya tsaya akan al'amuran don ya kare abincin shi mu dai mu gani ba gwamnati ta ɗauki wani mataki game da wannan tsuntsayen shinkafan ne a lokacin da ta fara hudda kai yana cike da ruwa shine za su huda ruwan su sha sannan kuma su bar hong shinkafan hakan Tun rahoton mu na musamman kamar sauran mayan biranen kasar Nijar birnin Doso na fuskantar matsalar dauda da gyaran gari musamman ma a wannan lokaci na shigar damuna gadan-gadan domin kawo muhalli mai tsabta a hukumar da'ira a ƙarƙashin shugaban da'ira Ibrahim Musa Kure. Suna aiwatar da matakan gyaran gari ga dai yadda hira tasu ta kasance da Muktar Hamadu. Me za mu iya sani a game da batun gyaran gari a nan doso? To da na zo mana ga emira ce mai emiri to kun gani fa yanzu da ta kusa zuwa. Yanzu ni kan fara na aiki ya kamata mu shiga shara mu kwashe shara mu hida dauda cikin gada. Ina so ga mutanen gari sai sun kama sai sun kula. ya kamata inda muka zo muka hidda dauda cikin gada muka kwashe kan mutane su mai da wanda daudan cikin rami muna da niyya kowane anguwa mu sa da kamar da za a zuba shara inda kowane dimashi 'yan meri za su ce da ben su kwashe ya yi tara mana hankali fasu gada an bata gyaru ba gari zai cinye e bai kamata ba mutum abin da muke iya karewa eh, muke eh, tarewa muke tare shi a kowane lokaci da an ce damuna birnin doso na fama da ambaliyar ruwa waɗanne ayyuka kuke yi domin magance wannan matsala ina cewa to wannan aiki gwamnati ya ɗauki da ya ɗauki gaba gwamnati ya kawo wani proje da ake cewa pdrm wannan proje ayyuka da yawa wadda wasu ga kamata yawan bata kare ba gwamnati ya maida shi bisa wannan projen wanda za ta mana kamar gada gada haka za ta yi wajen kilo biyar a doso za ta yi pave wajen kilo uku zuwa hudu a cikin garin na doso gobi da ruwa ya kamata wanda ruwa ke watsa ma za su yi hanyoyi wanda zai sa ruwa bai zuwa danya matsa ma projen nan allah yarda kan nan kan yan kwanaki ya kamata a ce sun fara aiki a cikin garin Doso mun mun ji daɗi don ku proje ya zo muna cikin gari wannan sa a ce gare mu wannan proje ya zo kuma da eh, wanda ake cewa lampader da wajen foto wajen hamsin za mu gwada musu cikin anguwanmu inda ya kamata a sa wannan lampader kin dan saboda gari ya ƙara haske mu ma mai da niyya duk wannan lampader cikin garin Doso duk wanda ya kamata za mu tada sun Allah ya daka nan kan kaɗan. ba da jimawa ba aka ɗora ku shugaban da'ira me kuke jira daga wajen al'umma mu cikin aiki da muke abin da zamu tambaye mutanen da so gaskiya sai sun kama me ni ba ta iya aiki in ba yan gari sun kama ba mun je ga mutane abin yana kama da matsa ba matsa ba ce mun hidda dauda cikin cikin gada mun kwashe amma muna so cikin kama kuma ya kamata kowa ya biya lanho lanho ba matsa ba ne da wannan lanhon ne ake tattarawa tattarawa a yi wannan ayyukan da muke yi da mutane suna gwada mun suna jin daɗin shi in allah ya yarda an ci gaba da aiki amma sai sun kama in ba su kama ba mu iya komi mu kaɗai kuma su a idon meri duk abin suka yi karin cikin anguwa su ta shiga mai karce ko mai gari ya zo ya iske mu don mu ciwo kan abin ba sai abu ya ruɓe ba To duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu na sashen Hausa daga nan Studio Kalangu a huta lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin mu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.